أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci cikin shirinmu mai albarka tattalin gida ta wannan kafa mai albarka sunna tv a kuma yadda ake gani dai ga mu kuma du a cikin kicin tare da malama zainab aliyu abubakar malama to alaikum salam anti ya gidan aiki alhamdulillah to wancan satin da mun kasance a kicin kuma wannan satin ma ga muna insha ma tare da malama da kwanukanta da abubuwa na'am kaman wancan sati din wancan sati idan har ba a manta ba mun yi pepper din kayan ciki ne mm-hmm. malama ta nuna mana yadda ake ɗaura shi a tafashe da kayan haɗin da ake sawa aka bar shi ya tafasa bayan nan muka sake duba shi aka saka sauran kayan haɗi aka tsaye da ruwa malama ta yi bayanin amfanin tafasa shi ɗin kafin a tsaye da ruwa da kuma measurement hmm. na kayan ƙanshi da ake sawa da kuma yadda ake ɓoye daddawa saboda kar ta yi wari da makamantansu so in Allah ya kai mu wannan satin Allah ya ba mu sa'a na gade hanta ce a nan hmm. to ga da maza ta mana bayanin me za a yi insha to kasancewa muna lokacin bukukuwa kamar yadda muka yi wancan satin ga sallah ga sauransu shi yasa muka ce to insha Allah bari mu yi abubuwan da suke da alaka da nama to wannan satin kuma in Allah so yadda kamar yadda ake gani muna so ne mu yi yadda ake gashi da daman mutane musamman maza idan aka dawo sallan idi abu na farko da suke so su taba a dabban da aka yanka shine gasashen nama kasancewa a cikin gasashen nama da yawa bai da fat da yawa bai da cholesterol bai da eh, maiko da yawa so saboda rashin maikon shi da yawa yawanci mutane suna cika yana zama kamar abun marmari to yawanci a lokacin sallah yana yin amfani da yawa ana kuma kewan shi ne ko kwaɗayin shi sosai to shi yasa muka ɗauki shi ma ba zai fi rabin keji ba mm. za mu yi amfani a wajen gashi mm. kuma zan yi zo in mana bayani kala-kalan gashi kamar uku zuwa biyar mm. ta yadda idan muka yi guda ɗayan nan mm. ke da kanki a gida za ki iya yin kala biyar ko ne ki ji ne ya fi daɗi. an ce gashi kuma na ga ke ka ga frying pan kamar suya. Abin tuya ban mm. gan mu da murhun gargajiya ko wasu tsinkuna na gashi eh, din ba. A'a so insha Allah za mu yi ne gashin frying pan kasance abin da yasa na dauki na zaɓi yin frying pan akan sauran gashin da kika ambata shine da yawan akasarin gida akwai tukunya ko frying pan amma gida da yawa in kika je mm. babu ma karfin yanzu babu yanzu yawa to shi yasa nace bari mu yi da abun da muke da yawa sai kiga ana nemowa ko aro ko wani abu mm. saboda ba ma yi tunanin cewa zai iya yi mm. eh, za iya yi akan wannan ba to in an kula wannan kamar yadda wancan satin na mana bayanin kayan kanshi to wannan ma satin za mu yi amfani da kayan kanshin mu amma koma bayan irin yawan wanda na yi amfani da shi duk da kasancewa wannan din na ce shi ma rabin keji ne amma karnin kayan ciki in kika cire hanta sauran kayan cikin karnin su ya fi yawa akan na hanta so dalilin da ya sa kenan baran saka kayan kanshi na su citta da kanamfari da masoro dina ya zama har teaspoon ɗaya ba so yanzu kenan in an kula rabin teaspoon kenan mm. na saka sannan wannan gishiri ne wanda shi ma in an kula bai fi rabin teaspoon ba sannan wancan shi ma kayan kanshin ne kamar yadda na ce su magi kenan in za ki amfani da dunkule ko ma wani irin dunkule kike so ki amfani da shi kwa biyu shine kwatankwacin wannan abun da na saka da kenan so ina nufin kada fi kwaya biyu musamman in gishirin ki kaɗan kika saka amma in ko ba gishiri zake sa eh, magi biyu depending on yadda ke son ɗanɗanon ke mm. zama to gashi nan yadda muka saka shi sai a ɗan gauraya shi to gaskiya ni nakan yi marinating ma'anan marinating shine in kika gama gauraya shi da kayan kanshi zalla haka kin gane da kayan ɗanɗano sai ki rufe shi nakan saka ma ɗan mai kamar a ce yanzu kamar wannan to zan saka ɗan tablespoon ɗaya ma'ana kenan cokalin cin abinci ɗaya so yanzu kwatankwacin tablespoon ɗaya za ka saka saboda ba a so ya yi mai kodewa mm, mm. so gashi nan na saka sai a yi marinating mm. so marinating shine a rufe shi mm. ko da leda ko da tray ko da dai wani abun da ya mata ya sara mm. sai a bar shi kai minti goma zuwa ishirin so idan aka bar shi kai minti goma zuwa ishirin sannan sai a ɗauko sauran kayan ƙanshi ɗin a saka yanzu kamar ni dai kullum ina faɗi da ke bana son yaji to ni gaskiya ban na sakawa da yawa teaspoon ɗaya kawai zan saka kenan ɗan wannan guda biyu albasa da ke ni kuma gaskiya mm. ina da son albasa sosai so ba dole sai an biyan da ni nake mm. sakawa ba saboda gaskiya ni ina so yawo measurement yawo yanda kake so ni mm. so ni in a ra'ayina ne ina saka albasa daya babban albasa daya a dan wannan to amma kai kwatankwacin yanda ya sauwaka yanzu in an kula kawai na saka kenan a takaice ne ga shi nan so yanzu duka zan hada su wani lokacin ma in kin ga dama duka ki hada komi har da albasan ki da tarugun ki kafin marinating din mm, mm. yau duka ki hada ki marinating duk ba laifi so ni abin da yasa ban saka ba saboda kin san kayan kanshin zai hadu da albasan ma mm, so kin rage mishi shiga cikin dama amfanin marinating shine ka bar shi kayan kanshi ya dan shiga cikin eh, nama din to shikenan gashi nan yanda ne so wannan idan zaki grilling manan grilling shine gashin ciki hmm. kusan gashi din kala kala ne akwai gashin ciki akwai gashin waje to yanzu in zaki gashin ciki shine ake ce ma grilling manan hmm. gashin ciki shine wanda za a rufe shi ko da saka sha foil paper ko hmm. saka sha cikin oven ko saka sha cikin frying pan a rufe su ne ke so ya zama dai a rufe to wannan shine gashi nan malama zaki dan taimaka mana da wuta so gashi nan na gama hada kayan grilling dina kenan yau gashin nan gashin da ake ce ma turanci grilling ne gashi nan na gama hadawa in an kula kuma ban sa ruwa ba har yanzu so duka cikin abun da ne har yanzu ban saka ruwa ba kuma ba ina nufin ba zan saɗin ba so zan zo nin tarfa ruwa amma abun da ya sa ban saka ruwa ba kowane irin nama baya rasa ruwa a jikin shi so idan wutan ki bai da yawa kawai zaki iya bari shi yawa dan rufe shi yawa ya dan yi gumi to wannan dan gumin shi kadai in wutan bai da yawa to zai iya sa shi ya fara tsotsuwa mana kenan ruwan zai tsatsafo na jikin shi eh. ya tsatsafo sai ya sa kayan kanshi ya kara shiga cikin shi so in kika zo ki kina taunawa saki rinka jin ɗanɗano so yanzu zamu mu ɗan bar shi na minti kaɗan ta yadda sai mun ga ya fara tsantsamowa saman ya gumi ɗin ya gumin nan to alaman kenan ya tsatsafo ya shiga cikin kayan kanshi ya shiga cikin nama to sai mu ɗan saka misali a ce kwatankwacin eh, eh, barai kai rabin fiye wata ba hmm. dan kaɗan dai kamar in ana iya kistawa ce kamar ludayi ɗaya yawwa dai kamar ludayi ɗaya yawwa hmm. so ga shi nan sama aje shi a kusa dan minti biyu haka sai a juye shi sai a dan taba shi kuma again sai a bar shi nuna to wannan muna mishi gashin ciki ma'ana grilling kenan saboda shi yasa yanzu muka rufe shi da tukun idan marfi in kin ga dama zaki saka shi a cikin oven in kin ga dama zaki saka shi cikin foil paper ki mm. saka duka sunan su grilling ɗaya method ɗin da na ce insha Allah za mu yi bayani akan shine gashin waje mm. gashin waje shine wanda ake yin amfani da shi a buɗe mm. to shi in kin ga ma ko albasa ba ki saba ba kenan yanzu wannan albasan da na saka in gashin waje ne in na ga ma baran saka ba amma ni da ke ma'abuciyar son albasa ne gaskiya dabaran da nake shine maimakon ban sakan ba nakan yi grating ɗinta eh, albasa har sai ta yi kamar eh, ruwa ruwa yawwa so ina ina grating din albasa sai ta yi ruwa ruwa sannan sai jajjage a kirba kirba ta yi har ruwan shi ya fito idan grating a samu mai kananan ramuka da za ta goga har ruwan na har ya yi ruwa eh. to idan na saka shi sai na sai na hada yanda yanzu na yin nan sai na yi marinating din tun lokacin zaki zuba albasar ki komi na sanya marinating duka a lokaci daya sai bar ta na minti 20 ta gama shiga ciki to sannan sai in dauko ko dai budaddiyar marfin tukunya ko frying pan ko karfe mm. waya din nan karfen waya din nan da ake daura akan murhu to sai in dauko ɗaya daga cikin su sai zon jejjera akai sai sa daura shi akan gaushi to ya fi daɗi in akan gaushi kika fiye ma da in akan gas saboda in akan gas wutan a keɓe take a waje mm. ɗaya tsakiyar ta babu mm. can gefen ta babu amma in gaushi ne kina iya samu duka ya samu so za dan iya saka ruwan saboda sai juyawan ko yawwa eh bari dan juya shi so yanzu in kun lura gashi ya tsantsane eh, babu ruwa ko kaɗan sannan albasa ta ɗanyi laushi zuba mana ruwa yanzu albasa ta ɗanyi laushi amma bata nuna ba yawwa to yanzu kin ga kenan in gashin ciki ne mm. ana ɗan tarfarwa kenan mm. ai wannan sunan shi tarfawa mm. kawai to kenan in gashin waje ne ba maganar ruwa yawa shine kaɗai bambancin su so gashi nan mun ɗan juya shi sannan size ɗin ko girman Ya yi ruwan ba eh yayi za ki dan iya ma ƙara kaɗan dai saboda kada muna magana eh mm. ya nan so ruwan dan kaɗan dai tarfawa mm. so gashi nan mun dan tarfa shi so kawai za mu bar shi in kina so ya dan yi romo kina za ki mm. ƙara ruwa in ba so ya romo za ki bashi shi yadda muka bar shi nan ma'ana yanzu mu muna so ya tsantsane so dan romon da yake jikin shi kadai muke so ba romon da za ki amfani da shi wajen cin wani abu ba eh. so kenan in kina so ya romo shi hanta ba sai kin sa mishi daddawa ba hmm. shi hanta jikin shi ma yana narkewa yau so in nuna jikin shi yana narkewa yana yin kauri saboda haka shi kawai shi yasa yau ban yi amfani da daddawa ba hmm. so sannan ga wanda ba sa son maiko hmm. mai din nan option ne so zaki baki sa maiko ba musamman ma in gashin waje zaki ba na cika sa mishi maiko saboda yakan diga ya ta diga akan ya ta sa kauri yawa ya ta sa kauri so ba ma sa ba na sa mishi maiko so idan nayi grating albasa da attarugu sai na kwaba shi da komi da komi na mm. kayan kanshi sai aje shi minti 20 mm. to da yawan mata mm. ba su aje yi wannan minti 20 din suke gasawa shi sa duka sai daɗin shi sai zube a cikin wuta sai koni sai sai ki ji can gefen yayi kauri kauri nan gefen bai nuna ba to abin da yake kawa shine baki marinating ba so yanzu shine ma'ana na marinating shine a gauraya shi da shi da kayan kanshi shi aje shi na minti 20 so ya dan shi shiga cikin shi idan ya cikin shi sai a zo a jera shi idan aka jera shi in kina da ko fork ko wannan doguwar fork da ake amfani da ita irin na kicin waya mm, din mm. to kawai yana gashi yana son ki zauna kusa da shi mm. musamman gashin waje so gashin waje yana son kina zaune a wajen saboda ke regulating yawan wutan in gaushi ya huru da yawa ki rage in gaushi yayi yi kaɗan ki ɗan ƙara saboda sai ki juya shi to idan kika juya shi yanzu ana samun grilling machine wanda ba sai kin juyan ba so shi yana da control eh, din shi yau sai kawai yake murda so kina eh, murda sannan yanzu akwai ma wanda shi kuma yana nan ne a haka eh. karfe din kamar shi amma tsarin abun tuyan nan ko kamar tsarin abun tuyan nan zai zaki ganshi to in kika gida ma sai ki haka kawai so in kika juya shi kenan zai yi so wannan shine gashin waje wanda kenan da kayan miya mm. amma gashin waje wanda baya neman albasa mm. ko tarugu mm. wanda yawanci kenan iyayenmu suka fi shi kayan yajin nan mm. kala biyu ne mm. yanzu wannan kayan yajin cewa ne barkonun cikin shi kaɗan ne mm. cittan cikin shi ya fi yawa to wannan shi ne ake cewa yajin tafashe a lokacin naman layya musamman mata sukan yi nama amma sai ki ji test ɗinsu kowane iri ɗaya to abin da yake faruwa shine ba su sanya za su yi amfani da kayan yaji ya bambanta wancan gashi da wancan gashi ba idan zaki tafashe mm. da wannan yaji mm. kayan yajin ake yi mm. ma'ana kenan citta ya fi yawa sai ki saka mata kanamfari da masoro da barkono a ciki amma yanzu a ido ba a ganin barkono ana to idan kika yawa to ita yanzu idan na tashi in gashi waje zan yi to ita nake sakawa sai in kwaba in saka magi da gishiri na in kwaba sai in marinating kenan yanzu babu albasa babu tarugu ko nama ko hanta duka iri ɗaya ne so idan kika yi marinating ɗinta ya kai minti 20 sai ki zo ki mata gashi waje ko akan frying pan ko akan marfin tukunya ko akan karfe za ki iya gasawa sannan yana gama gasuwan shi da shi da da shi da eh, soyayyen nama da muke yi a alayya mm, mai kararrau din nan eh, eh. to ana iya sa shi yaji mm. irin wannan amma yajin nan mm. na barkono ne amma yana da bambanci da yajin dan wake yajin dan wake shine wanda barkonon ya fi yawa amma yajin barbaɗe na bayan in an yi suya ko bayan an yi mm, gashi mm. to yanzu idan zaki wannan irin gashin da mm. eh, eh, nake faɗi na waje wanda babu wa'annan kayan to barkono zaki nika yanzu misali a ce ki samu pieces din barkono masu dan tsayi din guda goma to zaki sa citta daya maimakon wannan da kila citta kanana mm. goma ne mm. ka samu mata barkono uku ko hudu mm, to yanzu ita barkonon ne za ta fi yawa amma kuma ba nikan nikan dan wake ake yi ba so ana mata nikan ah, yawa ana iya sa karago abubuwa ne da za su rage masa karfi to shi kuma wannan barkonon ne da citta kaɗan da farin shi ma kaɗan sai saka ɗanɗano mai yawa to idan aka nika shi za a tankaɗe shi zaga-zaga ai dan wake wani yana yi da mai laushi eh. yanzu ai wanda nuna dinan da mai laushi to zaki da zaga zaga so idan kika yi eh, eh, mai sunan shi tankadin ki da mm. zaga zaga mm. sai ki juye shi kina ɗauko gashin ki dare daga kan abin da kika ga sannan mm. kina juye shi kan plate ko kwanon da zaki amfani shi ko sai ki barbada a lokacin kenan kawai sai ki gauraya to zaki je mamman ne a jiki <laughs> so zaki je mamman ne to zai fi yin test so kin ga yanzu kenan gashi yanzu wajen kala nawa ne mana na mana gashin grilling wanda eh. wanda yanzu muka fara wanda an yayyanka albasa yi grating hmm. ta rugu aka dan sa ruwa kadan aka yi gauri aka yi tukuna aka yi marinating aka yi komai sannan aka saka ruwa aka daura hmm. shi ya gasu wanda kenan ana son dan romo a jikin shi wanda ba a son romo hmm. ba za a rufe shi ba ba za a sami shi ruwa ba kin ga the same wanda yau muke yi amma rashin ruwa da mai ruwa so yanzu mai ruwa muke so shi sa muka rufe in mara ruwa muke so bara mu sa ruwa ba bara mu rufe ba shine kawai bambancin shi mm. sai a rage mishi wuta a dan juya shi sai kuma na kan waya sai kuma muka yi na kan waya mm. shi ma na kan waya muka ce ana iya yi kala biyu mm. akwai wanda za a yi shi da grated albasa da grated tarugu a yi marinating sai a saka shi a gasa akwai wanda kuma ba albasa ba tarugu sai kayan yaji zalla za a yi marinating kayan yaji zalla sannan sai a gasa in an gama gasa shi kuma sannan sai a bar bada shi wannan kayan yaji again wani kalan daban so kayan yajin tafashe daban kayan yajin eh, barbadewa daban gashi kuma dubu daban to kin ga kenan mun yi gashi kala biyu kala hudu ma kenan yanzu ah, insha Allah ne wannan eh, ya fi karfin kala biyu gashi nan dai na ga ruwan na ta kokarin eh, tsotsewa so zamu bar shi sai ya tsotse ya dan yi kauri insha Allah kafin mu malama ni wancan hmm. sati din kin yi maganan su farfesu farfesu so na sai na manta ba mu yi maganan ganda ba okay tunda shi ma so ne eh hmm. gandan kafa kai kai fata din kadai hmm. Eh, su bindin sa duka su ma in kin na lura akwai wanda yake yi da kauri akwai wanda zaki ga an yi shi ma an ci da tuwo yes akwai akwai wanda zaki ga kuma an yi shi an ci da dan su dankali mm, mm. akwai wanda zaki ga oh, tsololo ana mm. ci sai ki ga an sa masa irin su um, scent lips in nan dai masu dan kanshi ya dan kore shi ma da san yadda muka yi wancan pepper soup din haka ake yin shi ko bambancin su kadan ne bambance so kusan ɗaya ne so gaskiya shi ma ya kamata kan a faɗa tun da shi sunan shi farfesu saboda haka yanzu misali idan za a yi farfesun ko kai ko kafa ko fata bayan kin gyara kayanki ki an wanke shi an yayyanka in zai yiwu ma yankan mm. ku sa mai wuka mai kyau a yayyanka mm. musu ku daidai size mm. yawwa in kika je kasuwan a yayyanka miki size daidai zaki ga wata tayi ganda wani kwaɗe ya kai wannan shi shi kaɗai sai ba mutum wahala so da Allah a bada shi a fasa a yayyanka su yadda zai kyau ya fi saurin nuna idan aka zo kamar yadda wancan satin muka yi bayani in kika yayyanka albasanki da tarugunki da ko minki mm. za ki haɗa da su kayan ƙanshinki mm. kenan sai ki saka mata daddawanta mm. sai ki ɗaura ta kan wuta kin san ita tana iya fin makan ciki ah, bata lokaci saboda haka in normal dahuwa a cikin tukunya ne za ki bata mafi akalli awa ɗaya zuwa biyu depending on yawan wutan awa ɗaya zuwa biyu tana nuna ba tare da kina buɗewa ba kuma ita idan kika samu ta ita ba za ki bar ta ba ruwa ba saboda jikinta ita babu ruwa da yawa saboda dama ma ganda a bushe take saboda haka ita ana sa mata ruwa level din eh, level din eh, mai sunan shi yawan naman naman to level din ruwan hmm. so ruwan ya zama level din naman shine level na farko da zaki fara sakawa a tafashin farko da na faɗa hmm. kamar dai wancan da aka ce kar a sa ruwa wannan kuma a sa ruwan amma kar ta sha kan wannan shi yawwa to sai ki daura shi zaki bar shi kina dan zagayawa dai ki tabbatar ruwan bai tsotse ba mm. ya ta nuna ya ta nuna sai kai awa zuwa biyu mm. musamman in ba pressure port bane zai kai awa biyu mm. idan ya nuna sannan tukuna sai ki zo ki yake saka ruwa kuma yayin da kike so zaki ki ga ya kauri ya ne da junan shi so idan kina son yayi kamar romo na ci da wani abinci to zaki ki ƙara ruwa ba mai yawa ba sai ki bar shi ya samu romon kenan ya ƙarasa nuna idan kuma kina son yayi kama da yayi jaji jaji mm. kin sa ko wanda wai su ba son gandan yayi brown eh. yayi ruwan kasa to sun fi son shi yi jaji jaja yawwa ko kuma ki ga wani ya yi kamar Ya yi haske dai yes kama an sa tomatoes bai duhu bai duhun nan ba to idan kina son yayi wannan zaki ma yin stew shine mafi sauki ga yadda zan gaya wa mutane mm. in kenan ba daga farko kin riga kin saka markaɗaɗɗen tattasai da tarugunki mm. da hadda tumatir so a cikin ganda ana iya saka hadda tumatir amma ki sani kada tas din tumatir ya nuna na fahimta shine dabarar da ake yi mm. so zaki yin stew dinki normal stew tun da mm. in muka stew din mu na gida wanda bai soyun nan ba mm. normal stew wanda yanzu za a ci din nan kisa baya soyewa da ba to irin shi zaki kawai lokacin da yanzu zaki ƙara wannan ruwan sai ki saka stew din sai ki gauraya sun ki ƙara ruwa ki saka stew ki gauraya to za ta koma romo sai ta ƙara sanunanta to wannan shine yanda za a yi sai na gabarin mu sai ki duba malama kicin din nan dai yau. Mm-hmm. Ta, nan dai yayi amma ni dai na fi son ruwan ya ƙara To, bari ya ƙara mm. So nan alaman da ya nuna tun da gashi na fara zazzabowa. Mm. To amma dai tun da ba M din mu a yi shi mai ruwan mm. So bari mu bar shi tsantsane gaba ɗaya. So za mu ɗan bashi minti biyar zuwa goma kafin ya tsantsane. Masu kallon mu ga dai hanta a wuta za mu ta kamar minti biyar mm. ruwan ya karasa tsotsewa insha Allah kafin nan sai mu sauke shi malamai yana jin daga jin yana shu shu shu shu din nan yana gaya miki ya ya ya ya ya yake miki ya tsotse masha Allah Masha Allah. To wannan wanda muna son ruwan ya kankame da jikin hanta kenan mm. so gashi na insha Allah kuma na manta ban yi mana ma explaining ba mm. idan fa kina so yayi sauce mm. sauce kike so ba ba gashi ba ma haka zaki kin gane kawai zaki ƙara ruwan ne so yanzu in ruwan ya fi haka zai koma sauce so yanzu gashi nan ni gashin mu wanda da akwai albasa kenan sannan idan ba kya son da albasa zai zama a bushe zai zama kenan eh, baya haɗe da juna to yanzu wannan gashi ne yana haɗe da juna wannan shine yadda muke nufi zai kasance insha Allah wanda babu romo a jikin shi in kuma da romo a jikin shi kenan zamu bar shi zamu dan ƙara ruwa mu bar shi wannan albasan su narke to yanzu a gashi ban ma cika son albasan ta narke shi yasa muka bar shi wanda baya san shi in ya narke yawa in ya ƙara narkuwa zai mm. koma kaman sauce shi yasa muka bar shi akan haka so wannan shine eh, gashin grilling insha Allah so eh, kuma kamar yadda na faɗi akwai irin frying pan na grilling hmm, machine wanda shi ma za a iya saka ciki hmm. wanda za a iya juya hmm. so yawan ruwanki yawan romon da zai in yi romo ya koma wannan za mu zo kuma mu yi gas meat shi ma yana da alaka da wannan yanzu wannan zai ciwu da dankali zai ciwu da soyayyen dankali ko doya ko kuskus ma kin gida wasu shi zaki yi amfani da su kokumba su albasa eh, da su tumatur su dangin su dai a jejjera haka a dan shi saboda ya zama appealing eh, haka a ido sosai sosai malama Allah ya saka da alkhairi mm. da fatan kuma um, kowa zai yi kokari da dan gurgudo ake sarrafa abubuwa yanda za su dan ja za su ja hankali idan allah mai kowa mai komi ya ba mu araro zuwa wani sati za mu daura daga yanayin sarrafa abubuwa insha Allah malama allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh